ganin yadda matsalan hare-hare ke ci gaba da wakana kan mazauna ƙauyuka musamman ma na jihohin na uku da aka kafawa dokar ta ɓaci da suka da jihar borno da yobe da kuma jihar adamawa da dukkanin suke shiyar arewa maso gabacin najeriya wannan matsala dai ya sa tumbatsan mutane daga ƙauyuka zuwa wasu garuruwa na daban don gudun tsira da ransu ganin yadda aka kai masu hare-haren ba tare da wani takamaiman lokaci ba ko kuma samun wani ɗauki daga hukumomin tsaro sai dai ƙungiyar 'yan banga da ke wannan yanki da ake kira bijilanti suka ce lokaci yayi da za su ba da tasu gudumawa don ceto rayuka da dukiyoyin jama'a ganin yadda wannan matsala ke ci gaba da faɗaɗa da ke neman zamowa karfen kafa ga mazauna karkara ƙungiyar suka ce yanzu sun fahimci cewa wannan matsala na neman wuce makaɗi da rawa musamman ma na ganin yadda wannan hare-hare ke ɗaukan wani salo na daban wanda suke danganta shi da fashi da makami ko kuma sata ganin yadda maharankan kwashe dukiyoyin jama'a sannan su banka wa gidajen su wuta malam muhammad abbas gaba shine jami'in hulɗa da jama'a na kungiyar bijilantin ya ce idan har gwamnatin za ta sama masu kayan aiki su ma a shirye suke sadaukar da rayukansu kamar kamar yadda matasan nan suka yi na civilian JTF. Barayi ma sun shigo cikin dumu-dumu da yawa. Su su fake da sunan Boko Haram. Yanzu ba sa fashi akan hanya su shiga yanzu su shiga da sunan su sami riga su labta jikinsu a ce a Boko Haram suka kuma alhali barayi ne kuma wasu bangare a cikin su. Muna ji labarin report daga kauyuka. Karanta wani wuri wata jarida cewa su mahalban kuma sun taimaka wajen eh, kawo doki ga al'umman da ke garin Bama. Kamar ta na ku shigo wannan lamari ne. Akan jama'a suna kuka suna gudu ana ta kashe saboda shine ya mutane mu suka shiga ciki suka taimaka iya gwargwado karo har su kama kwace bindigogi da kuma su kashe soran a cikin barayin menene kuke so ta karame gwamnati ta muku don ta inganta muku yadda kuke gudanar da wannan aikin naku ko kan muke so ba mu motoci da kayan aiki mu hada gwiwa da sojoji mu shiga jeji mu gani me yake faruwa ka jihar Barmo namu ne zan mu gani iya abin da zamu yi kamar ko wasu mutanen ku taba rasa sakamakon irin wannan a ya mutanen mu da yawa akalla mu samu raso mutane kai za su kai 30 tun daga 2009 bayan zuwa yau kamar kungiyar gwamnati ta san da ita ko kuma jami'an tsaro sun san da ita ganin cewa kungiya ne wadda kuma kuna dauke da makamai su san mu da wani daga toka toka mai toka wani gwamnati ta san da zama mu national register wani muna da national kwata abuja kowane jihohi najeriya muna 30 jihohi 36 muna da shi kuma ku kun yarda ku sadaukar da rayukan ku don shiga wani harka a yan gwar ma ba su yi nasu ba su ma su sadakar da ransu mu ma mu ma yan jihar borno kishi ne zamu sa zamu shiga mu yi wani abin sadakar wani zamu yi abun ya ishe kuwa ba dama ka sha ruwa ba dama ka ci abinci ba dama ka kwanta ta kai lafiya hankali a tashe kullum mutuwa dama ko kana kan gadon ka mutuwa zai same ka kamar kuta da kuke samun kuɗaɗen shiga ne wallahi jama'a goma suke bamu in su nema gadi za mu tura musu su rijista mu ba su receipt gwamnatin Borno ba su taba bamu ku kobo yau gashi ku ku taimaken kanku ba Malam Muhammad Abbas gaba kenan jami'an hudda da jama'a na kungiyar bijilanci da ke jihar Borno a daidai lokacin da nake aiko da wannan rahoto ne kuma na samu wani bayanin cewa a yanzu hakan maharan sun kai wani hari kan kauyuka guda uku da ke karamar hukumar dambu a kudancin jihar Borno garin wanda suka hada da ƙauyen ajigir da talala da kuma ƙauyen kuwa gwargware bayanai da nake samu daga mazauna ƙauyukan sun shaida mini cewa maran sun zo ne cikin manyan motoci sanye kuma da kayan sarki sannan suka soma buɗe wuta akan mazauna ƙauyukan inda suka kashe jama'a da dama suka kuma kona musu gindaje masu ɗimbin yawa sai dai har zuwa lokacin da nake aiko da wannan rahoton babu wani bayani daga wajen hukumomin tsaron jihar dangane da irin wannan hare-hare da ake kaiwa haruna dauda biyu muryar amurka daga Maiduguri a Najeriya.